kananzir nera nawa ake ci da shi ba ya wuce naira biyu ko uku ko hudu in yi tsada ya je biyar shi ma sai su kai gashi ana ce da shi wai a cikin sauri shi ne nera to yanzu ko bayan sun ga sun samu nasara a kan man fetur sun samu nasara a kan kananzir yanzu abin da suka sa a gaba shi ne man gyaɗa shi ma da an fara koyi shi sai sun yi ƙoƙarin cewa faraba ɗaya wata gida sai ta kai naira ɗari abin da mutane sannan suke buƙata ce hanyar da da yake so yi. in ya lalata addini a cikin zukatan jama'a to komai sai su ya fata? idan suka kuma karshe duk gurin ya yahuda zai kuma duk wannan abin da ake ayyana irin bankunan nan da ake kira su a community bank to wani ne yanzu har kuɗi suke rasa irin wuraren da suke musamman inda ake ce da mafi fetur inda ake hada hadarsa har kusan rasa ita za a nuna har ka zagaya aka zagaya ka dinga zuwa kuɗi da ruwa wane ne zai ci riba a ƙarshe da wuyawa ko da za ka kasa ko bai sai abin da ke banki ne kama ya kuma san sarrafa kuma ya rasa ya kuma wanda ba so za ka nemi gane za ta fi da riba haka kuma suka ce kuɗin kansa shi ma za a yi amfani da shi a nuna mutane shi kaɗai